Kalangu, studio Kalangu. Alhamishi 30 ga watan Afrilu shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarin tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Ƙasar Nijar na cikin sahun ƙasashe takwas na Afirka da suka yi samun waɗanda suka warke daga cutar COVID-19 za ku ji yadda al'amarin yake a cikin jihohin ƙasar. Ƙasar Chadi ta soke dokar hukuncin kisa ƙungiyoyin da ke fafutukar yaƙi da wannan al'amarin sun yi fatan ƙasar Nijar ta bi sahun ƙasar ta Chadi za ku ji ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin a cikin labarin. sai kuma rahoton namu na musamman inda za mu samu karin haske kan rashin tsaro a yankin sahel da kuma canjin yanayi fashin baki daga bakin wani kwararre akan wannan al'amarin masu mu barkanmu da azumi barkanmu da sake saduwa fiye da mutum 700 ne da aka ma gwajin cutar covid-19 a ranar 29 ga watan afrilu shekara 2020 ke dauke da cutar kamar yadda ma'aikatar kididdiga ta ƙasar Nijar ta bayyana. sanarwar da ta samo tushe daga bayyanan da ma'aikatar ministan kiwon lafiya ta fitar kusan kishi 60 cikin 100 na marasa lahiya sun warke wannan kididdigar ita ta yi sanadin kasancewar ƙasar nijar a cikin kasashe takwas na farko wanda suka fi samun yawan adadin waɗanda suka warke a afirka ga dai ƙarin haske a cikin rahoton rahilat sumana da gungu muhammad dantani ya fassara A ranar 19 ga watan Maris 2020, ɓalluwar allobar coronavirus ta bayyana a ƙasar Nijar zuwa ranar 29 ga watan Abril a faɗin ƙasa baki ɗaya an ƙididdige mutum 713 da suka kamu da cutar 55 aka samu a cikin yankunan ƙasa a doso 11 a maraɗi 3 a tawa 12 a tilaberi 5 a zandar 23. A ranar jiya a cewar tsangayar ƙasa ga dubarun lissahe-lissahe cikin halaye 713 32 suka mace 246 na cikin zaman jinya 435 sun waraka kaso 61 bisa 100 aka samu ga warakar haka ya aza Nijar cikin kasashen takwas na farkon nafiyar Afirka da suka fi samun babban kaso na wa'anda suka warke zuwa ranar yau jihohin Agadas da Difa kadai ne allobar bata taba ba a fadar tsangayar ƙasa ga dubarin lissahe lissahe. Hanyoyin rigakafi da hukumomi suka gindanya don yaƙi da cutar ta COVID-19 jama'ar birnin Yamai ba su da musu hankali kamar yadda ya kamata ba. Wannan kuma na iya sa bazuwar cutar. Dr. Bagobi Abdua, mamba a cikin kwamitin ƙwararru kan cutar ta COVID-19 ya bayyana dalilan da ke sa jama'a ƙin kulawar. Akwai wata natsuwa da aka samu da farko ga wannan cutar an ɗan ji tsoro wanda yasa mutane na bin dokokin da aka zana yadda ya kamata. Abin da ake lura yanzu shine akwai wani ra'ayi mai ƙarfi kan wa'annan dokokin da ke cewa misali cutar COVID-19 cuta ce wadda ba ta da tabbat ba a ganin masu cutan. Ina ganin ya kamata a duba wannan magabatan kiwon lafiya su duba maganganun al'umma ga kuma ba da amsa ga waɗanda suke iya badawa in an duba ba a nan ga ganin inda hatsarin zai iya kaiwa A cikin gundumar Dogon Dutse bayan watanni shida na karatu a cikin makarantun sakandare kishi 40 zuwa 75 cikin 100 na tsarurrukan karatu sun kammala a bangaren makarantun na sakandare da na alisi a cewar daraktan ma'aikatan makarantun sakandare ta dogon dutse alasan ibon ba don wannan cutar ta covid-19 ba da karatun na bana ya tafi daidai yadda ake so mun yi karatun watanni shida an gudanar da shirin yadda ya kamata an kuma gudanar da jarabawar farko kuma a ko'ina an bai wa ɗaliban sakamakon su kafin mu je takaitaccen hutu mun yi ƙoƙarin tattara matsayin karatu da aka yi na dukkan makarantu a bangaren lise matsayin karatun yana tsakanin hamsin zuwa saba'in da biyar bisa ɗari na ci gaban karatu wanda ya danganta da kowane rahoto dangane da kwaleji kuma matsayin karatun yana tsakanin arba'in zuwa saba'in bisa ɗari to ga matsayoyin wanda gaskiya gaskiya sun gamsar da mutane wanda zai sa mu kare shekarar yadda ya kamata in ba don wannan cutar ba. ranar 28 ga watan Afrilu, 'yan majalisar dokokin kasar Chadi sun zaɓi dokar kawar da hukuncin kisa, hukuncin da ya rataya kan waɗanda suke cikin sha'anin ta'addanci. Wannan dokar ta biyo bayan tsarin kyautata al'amuran majalisun dokokin ƙasashen G5 Sahel, kamar yadda ministan ƙasar Chadi na shari'a ya bayyana a jaridar Le Monde. Hakan ya yi daidai, in ji Alfari Balma Mummuni, shugaban kungiyar masu ra'ayin yaƙi da hukuncin kisa a ƙasar Nijar a cikin su da Olivier Asogbafi. une très bonne nouvelle. Nous pensons que notre pays doit... Labarin mai daɗi ne muna fatan ƙasarmu za ta koyi sauran ƙasashe makwabta don ta kai ga soke hukuncin kisa ta hanyar dokokinmu. Tunda ana batun halin daidaitawa a shimfiɗar g Sahel, ƙasar Nijar ba za ta kaucewa da hakan ba. kuma muna ganin a cikin wannan shimfiɗar ƙasashe Nijar ce kaɗai wadda ta yi saura domin ko Chadi Senegal har ma ƙasar Mali dukkan ƙasashen nan sun soke hukuncin kisa kenan Nijar na da hanyar hanin wannan hukuncin muna ganin mahukuntan ƙasa mu za su amfani da wannan dama na su soke hukuncin kisa har abada a ƙasar Nijar. Niger. A ranar Talatar da ta gabata, gwamnatin ƙasar Cote d'Ivoire ya ɗauki niyyar janyewa daga sashen ƙasashen da suka kawo yabo kan sanarwar nan ta hukumar da ke kare hakkin ɗan Adam. Wannan shi ya ba ƙasar damar kasancewa ta hudu ga ɗaukan wannan matakin bayan Benin, Rwanda da Tanzania. Kamar yadda Kani Abdullahi, shugaban ƙungiyar haɗin gwiwar ƙungiyoyin da ke kare hakkin ɗan Adam da demokradiyya a ƙasar Niger ya shaida ma Musa Hassan. Mun lura cewa cikin wasu ƙasashen Afirka da shari'ar cikin gida magabata na sa hannunsu ciki shi yasa aka samu wannan yarjejeniyar don zuga kotun Afirkawa da kuma bawa musamman ma ƙungiyoyin fararen hula da ma mutane damar kai nasu kalmomi ga wannan kotun. Bana iya ganewa ba cewa wata ƙasa kamar Cote d'Ivoire da bata daɗe ba da fita daga cikin wani yanayi mai tsanani za ta janye daga kotun Afrikawa na kare hakkin bil'adam da al'umma. Mummunar koma baya ne musamman ma ga Cote d'Ivoire da kuma ga Afirka. Tunda in an duba akwai harkoki talatin da da ke wakiltan kashi goma sha 11 bisa ɗari na harkoki bangaren afirkawa kawai don Cote d'Ivoire. rien que pour la Côte d'Ivoire. Yau talatin ga watan Mayu ita ta zo daidai da biki karo na 24 na ranar Afirka ta rigakafin hatsiran aiki a ƙasar Niger. Madubin bikin ranar shine aiki tare da aiki tare don rigakafin hatsira cikin aiki. To domin sanin takamaimai me ake nufi da hatsari a cikin aiki, yasa abokin aikin namu Tannal Fude Ahmed ya yi hira da Ahmadu Haruna Maiga. tsohon magatakardar kungiyar haɗin gwiwar kungiyoyin ma'aikatan ƙasar Nijar ga kuma abin da ya shaida mishi ta waya. A ɓangaren abin da ya shafi aiki akwai hatsari da dama ma'aikata kuke in ba su yi hankali ba suna rasa rayunansu shi yasa aka ɗau wasu dokoki a cikin ma'aikatu don kare hatsarin har ma kawo ƙarshen ta ga wasu amma ga wasu ba mu iya kawo ƙarshen su sai dai a rage su ta hanyar dokokin kariya ma'aikacin da ya samu hatsari cikin aikin shi maganin farko yana akan wanda ya ɗauke shi aiki ne a ɗaucewa babban hatsari ne ka yi a gun wani gini daga baya wanda zai ci gaba da ɗaukar nauyin shine kes national hadda maganin farko da wanda ya ɗauke ka aiki ya yi kes national tana rama mishi ita hadda ma neman maganin ƙasashen waje. Ƙasashen duniya na bikin ranar rashin musgunawa a ɓangaren ilimi da horo. yau talatin ga watan afrilu a ma'aikatar ministan kananan makarantu ta ƙasar niger ta bakin daraktar da ke kula da ci gaba da kuma karatun 'yan mata ta bayyana ire-iren musgunawar da ake ma yara a bangaren makarantu ga dai ƙarin hasken da maryama shibkau ta ma maryama gyallo kanda a l'école aussi il y a plusieurs formes de a makaranta ma akwai cin zarafi iri-iri yana iya zama na taɓin hankali in ya zama wasu maganganu da ba su da daɗin shi yana iya zuwa daga malami ko kuma daga wasu ɗalibai akwai kuma wanda ake yi a zahiri ga jikin mutum inda ba a amince da bugu ba a nan ƙasar Nijar amma wannan cin zarafin a wasu yanayi malamai suna amfani da shi wanda yawancinsu a ƙananan makarantu ne ake samun su a al'adance cikin dukkan makarantu akwai dokokin da ke hana cin zarafi. Salamu alaikum malam. Wa alaikum wasalam. Malam na zo ganin ku ne dangance da wannan cutar ta coronavirus wadda ta shigo. Ina so ku yi muna addu'a ni da iyalina domin mu samu tsira da wannan cutar ta coronavirus. Game da cutar coronavirus mu malamai mun samu horo da bayanai da ma ni iya rabawa tare da ke. Ah na gode sosai malam sai ku yi mini bayani. To ki rike da kyau cewa ita cutar ba ta fidda kowa kuma ba ta fidda kowane addini. To game da magana addini coronavirus na bazuwa cikin sauri cikin jama'a. jama'a dalilin kenan muka kira ga dukkan mabiya addini da su kaucewa sallar jami'i. Malam kenan shi dai ne mafita. A'a wani mataki ne kawai na rigakafi amma kuma malaman kiwon lafiya suna gargadin mu wanke mu akai-akai da ruwa da sabulu ko kashe cututtuka da ruwan gel ke atishewa ko tari cikin kewayen guyar hannu ko wanke hannuwanku da ruwa da sabulu ki rike mita guda tsakaninki da sauran mutane ki kaucewa taba ido hanci da baki ki kaucewa mu'amala kai tsaye da dabbobi idan wannan na da wuya da farko ki wanke hannuwanki bayan kin taba su ki dafa abinci da kyau kafin ki ci ki wanke kayayyakin gida bayan amfani da su ki kaucewa tafiye-tafiye da ba na dole ba ki kaucewa duk wani taro ki rika amfani da kyallan amfani guda bayan kin yi amfani da shi ba ko ina ba kuma za ki yadda shi sai ki nemi kwandon shara ki saka domin kada ki yada ma wasu sauran mutane malam na gode da wannan bayanin naku wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Tsakiyar yankin Sahel cibiyar sabbin fasahohi na yaƙi da canjin yanayi. Wannan shine taken wani bincike da gungunan na ƙasa da ƙasa International Crisis Group wata ƙungiya mai zaman kanta da ke rigakafin yaƙi da kuma rigingimu ta yi. A cikin ayyukan da suke yi, masana na yin fashin baki kan rashin kwanciyar hankali a yankin Sahel da kuma canjin yanayi. a cewar ibrahim yahaya ɗaya daga cikin ma'aikatan wannan al'amarin shine tushen yaduwar gungun 'yan ta'adda a cikin wasu ƙauyuka ga dai ƙarin bayanin da ya ma alhassan abdu A binciken International Crisis Group da kuke ɗaya daga cikin mambobi wanda ake kira Sahel Central Theater. A cikin binciken an ce domin samun amsoshin da suka inganta a game da rashin tsaro yana da mahimmanci a fita daga daidaitaccen sassauci tsakanin dumamar duniya sake dawowar albarkatu da tashin hankali. Malam Ibrahim Yahaya don mi wannan hulɗar tsakanin wa'annan ɓangaren uku. Alaƙar da ke da gami tsakanin canjin yanayi da faɗace-faɗace da makamai sau suke, bale ma ga masu ɗaukar hukunci na bayanin su shine ƙarin tamfeta a yankin Sahel na ƙara ƙarfafa fari da ambaliyar ruwa da zai karya lagon albarkatun noma ya ƙara kantar talauci kuma ya tattala halayen musgunawa. Amma a gare mu yawaitar rigingimu alaƙar ba ta da inganci sosai ga ragewar albarkatun da ke akwai wanda wani bi mahukunta ke wa wani daidaito wanda yake ba a zahiri ba musamman ma albarkatun hilaye rawaitar ƙididdigar na ba da shawari ga wa'annan yankuna da su kula ga girkin hanyoyin da za su tabbatar da nagartattun rabe-raben albarkatun shin hakan na nufin ƙididdigar na bukatar ƙasashen su girka hanyoyi iri guda ko kuma kowace ƙasa ta yi nata dubara a cikin wannan ƙididdigar mu ba mu ba da shawarwari ba na musamman ga kowace ƙasa bukatar mu ita ce mu ja hankalin masu dauke da madafan iko da su dau hankalta ga wannan al'amari kuma su wuce nazarin takai da aka saba yi domin su ɗauki misalan da muka nuna na samun kyautatawa da kuma ingancin su zuwa ga kokowa da rashin kwanciyar hankali da canjin yanayi abinda ya shafi siyasar ci gaba hakikan siyasa ce da ta dauna da cewar canjin yanayi na haddasa sassautawar albarkatu mai sa hawa hawan musgunawa to anan sakamakon da za a shira sakamako ne da aka saba saba gani idan masu ruwa tsaki ga ci gaba na ta zuba shari sosai ga girkin bukatun ruwa na noman rani da tunanin ko wa'annan na iya kawar da musgunawar to lalle an suna da amfano ga wa'anda aka wasu to lalle in ko babu kyaukyawar siyasa kulawa da su za su iya kasancewa wani abin da zai taimakawa ga abuwar rigingimu euh, abin da su oke na a game da labarin na sashen hausa mu sha ruwa lafiya masu lafiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.